na ɗan shafa ina rike da lissafi amma wanda ya zo daidai da ishirin da nawa ga bature saboda mai kun kai ittifaki ga na bature ishirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya da ma masallacin markazin nuri islami wanda ke nan ga wannan masu sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shaikhu malami ibn qayyim al-jawzi alaihi rahmatullah idan muna bai da karatun har yanzu kar mu gaji muna cikin babe na fifitawa Allah dakin sarki yana halittar wasu abubuwa ya fifita su kan wasu abubuwa satin da ya gabata mun yi magana kan bambanci ko ko fifiko tsakanin lailatul qadri da lailatul isra'i ƙarshe dai mun mun kai matukancewa cewa lailatul qadri shine mafifici fiye da lailatul isra'i kuma lailatul qadri Allah ya sa ai ibada ciki don manzo sallallahu ya ce man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sabanin lailatul isra'i wanda babu wani abu da ya zo game da shi na keɓance shi da wata ibada ko addu'a ko wata sallah ko wani abu ala kulli halin wannan dai malam zai yi muna karatu gaba da zamu tashi yau insha Allah zamu tashi shin ranar juma'a hadisi ya zo na cewa shine mafihicin ranaku kamar yadda muna da hadisi kan cewa arfa tana cikin mafihicin ranaku yinin arfa shin wanne ne yafi ciki kawai don karatu wanne ne yafi yawmul juma'ati yafi ko ko yawmul arfa yafi idan malai ambata mana wannan sannan kuma sai ce to kuma akwai wani abu shi ku wanda zai zo double sawa'un ka ci yawmul jumu'a yafi ko ka ci yawmul arfa yafi ana iya samun su haɗu ko ran jumu'a ta yi daidai da ran arfa to ran jumu'a ran arfa ta yi jumu'a ita kadai ta yi arfa ita kadai ko da in ka ce ran arfa ta fi ran jumu'a ko ran jumu'a ta fi arfa da in suna daban-daban to amma in sun kai kwaru suka yi kitibis ran jumu'a ta zan ran arfa to ita shi ko shi an mafihicin ranaku duk cikin ranaku a fahimci wannan karatun da malayin muna muna a fahimta fahimta amsa ya hanka ce ranar juma'a ta fi ko kuma ranar arfa kana a bambanta shi shi na yace zagarta malam bismillah inda za a tashi fa'in ƙila fa'ayyuhu fa ayyuhuma afdal yawmul jumu'ati aw yawmul aw arfa بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله فإن قيل أيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه أيضا من حديث أوس بن أوس خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر والصواب أن يوم الجمعة أفضل من أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل من أفضل أيام أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة فإن قيل إذا أنت فأيهما أفضل cikin waɗannan ranaku guda biyu wane ne mafifici yawmul jumu'ati aw yawmu arfa shin ranar juma'a ko ranar arfa dun abinda ya da yasa muka yi tambaya fa qadara ibn hibban ibn hibban ya rawaito fi sahihi a cikin sahihi nashi sai ibn hibban a namba hadisi ta saba'in. wa abdurrazzaq da abdurrazzaq a cikin musannaf nan ba hadisi ta 5563 wa ahmad ahmad a cikin musnad nashi shima mujalladi na biyu shafi na 272 min hadisi abi huraira dukkan su ta layin abu huraira radiyallahu an قال يكشي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله ياتي لا تطلع الشمس ولا تغرب rana ba ta taɓa kullowa ba ba ta taɓa faɗuwa ba ala yaumin a wani ne akan wani ne afdala min yaumin juma'a wanda ya fi ranar juma'a falala babu wata rana ko ranar ga ta sama ba taɓa fitowa ko ta faɗi a wani ne da ya fi ranar juma'a ba wannan ya nuna hadisin abin da ya nuna ba a fi ranar juma'a ba yana yi wa a yi tangal tangal ko ba a fi shi ba dai sai ce wa fihi sannan kuma a cikin har yanzu hadis har yanzu musnad wa fihi har yanzu a cikin musnad na imamu ahmad din da ya ifradin damiri to idan ka ifradin damiri ya udu ila al-aqrabi wa fihi a cikin musnad na imamu ahmad aidan hadithu aus ibn aus akwai hadisi na aus dan aus yaka cewa khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul jumu'ah to yanzu nan ba yana nuna sun yi tangal tangal ba ya nuna rajima mata fi khairu yawmin cin yinin da tsala'at alaihi shamsu rana ta hudu a cikinsa shine yawmul juma'a to muna da waɗannan hadisi ala ta malam kamar yadda hadisan arfa sun gabata mun san arfa rana masbuhalatta da abubuwan da dukkan ambata mun akramaka Allah wani hadisi da mun ka ambata na baya bayan nan Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito shi amma lafazin nan ma Muslim ya ruwaito wannan lafazi ta layin abu huraira radiyallahu anhu amma ce wanda ya daga aus ibnu ausin sai zan ba a cewa rawahu muslim tunda shi in ka ce rawahu muslim wannan ruwaya abu huraira ta ta muslim amma in ka ce imamu ahmad ya rawaito shi ta layin ausu to wannan za ka kawo in ka ce ausu ibnu ausin to ta layin imamu ahmad da layin abu dawuda da layin nasa'i da ibnu maja wanda su suka fitar da hadisin ausu ibnu ausin shi ko imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ta layin abu huraira radiyallahu anhu wanda zamu ambace shi nan gaba kadan ya malam zaka fassara mana hadisan nan guda biyu a zaka hada mana su qil yace to idan an ka ce waccan magana sai a ce anan qad zahaba ba'd ulama yace sashin wasu malamai sun tafi ila tafdil yawmil juma'a zuwa fifitar da ranar juma'a ala yawmi arfa akan yin arfa muhtajjan bi hadha al hadith ka hujja da wannan hadisi amma وحكى القاضي أبو يعلى القاضي أبو يعلى يا رويته رواية عن أحمد يا سامت رواد إمام أحمد أن ليلة الجمعة يتشي درن جمعة ما أفضل من ليلة القدر يا مهلة القدر درن جمعة an samu wata ruwa game da wannan ina fatan mun gane yana cikin wancan magana fadoda wancan magana wasawabu yace to amma abin da daidai sawa'u riwaya ta inganta ko bata inganta ba ta cewa imam'u Ahmad ya ce garin Juma'a ya fi ta inganta ko bata inganta ba mi an ce kaza ko ba a ce kaza ba bari mu ma wani ma'auni bari mu haɗa masu a tahe da su duk su yi aiki shine mi shine anna yawmal jumu'ati afdalu ayyamil usbu'i cikin ranakun sati an kace cikin yannai na sati in kace daga mi daga asabar zuwa lahadi zuwa litinin zuwa talata zuwa larba zuwa alhamis zuwa juma'a ko in ce daga juma'a ka fara kira ga musulunci ko zuwa ah, alhamis to in ka ce waɗannan ranaku to sai in ce ma cikin ranakun da adda suna wannan sunan to yawmul juma'a ta shine afdal an fahimci wannan wa yawmu arfa shi ko ranar arfa da an ka ce fi falala wa yawmu nahar da ranar nahar da an ka ce fi falala afdalu ayyamil am shi ko a shekara aka magana a cikin yinnai duk na shekara gaba ɗaya aka magana to kaga in yazzan ba a alkiyasu ma alfariki in wannan ana magana cikin kaza wannan ana magana cikin kaza ba a haɗa su idan an ka ce ka ce kamar yanzu ka ce da namiji da mace wahai kyau kaga ba ka hada su gwaran shi za ka yi ko ba haka ba eh hindun kyan namiji daban kyan mace ban sai dai a ce shi namiji cikin maza yan uwa ne mace cikin mata yan uwanta amma ba a cewa da namiji da mace kaga an an yi shirme ko to haka ba a cewa da yinin jumu'a da yinin arfa ko yawmul nahari a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmul jumu'ati afdalul ayyam ya bambanta da lokacin da ya ce yace yawmun nahri afdalul ayya ya bambanta yana nufin cikin shekara gaba ɗaya wannan shine tilo shi ko wancan cikin sati gaba ɗaya wannan shine tilo kaga ba a bugawa kila fahimci wannan wannan shi aka karatu wanda fi hita a fili kuma da shi zamu iya cewa mun warku wa kazalika latu qadari to an ka zo cikin darrai shi ko til qadar shi ne ko shi ko a matsayin an ka ce daren juma'a daren jumu'a a cikin darran sati aka yi ko in ku an ka ce daren kadari ana magana darren shekara saboda haka ga har yanzu ba ka awa tsakanin su akan ce wannan shi ne ake wa zalika latil qadri wa latil jumu'a haka in ka zo wajen zaka magana daren jumu'a daren latil qadari zaka ce wannan dare cikin daren sati shi ko wannan dare cikin daren shekara kamar yadda in ka zo yinin jumu'a da yinin arfa sai ka ce yinin jumu'a cikin nan sati yinin arfa cikin nan shekara mun fahimci karatu to mun gama wannan to akwai wata gara ba ko ko akwai wani fifikon da shi ko in sun ka haɗu babu wanda ya kai gare kamar irin wanda malaman hadisi ka cewa ko suka ce as-sahhul hadisi ko muttafaq alaihi bukhari wa muslim ko sannan man farada bihi al-bukhari ko duna muslim sannan ma kana man farada bihi al-bukhari ko sannan man farada bihi muslim ko kaga amma in sun ka ittifaki akan abu guda da bukhari sun ka ce as-sahhu ko to haka mun ce yawmul jum'ati lahu fadluhu sannan yawmul arafati lahu fadluhu fadluhu to idan sun ka haɗu yawmul juma'ati kuma kana yawm arfa ya yace wali hada don haka kana liwaqafatil liwaqafatil juma'ati yawm arfa yanzan a yi ce zan tsayin da an kai ran juma'a ya yi daidai da yini arfa sai zan yana da maziyatun ala ayya. Shi na da wata daraja ta wadda aka nunawa wadda ta tsara ta kowa maziya. daraja da ta tsara komai akan duk sauran yannai sawa'un na shekara ko yanayi ne ta ina min wujuhin muta'addid ta bangarori kuskoki daban-daban yanzu mana ya ce da yawa muta'addida ko da yawa to zai kawo da goma daga cikin dalilai abubuwa guda goma na kowane ya isa ya zan dalili na cewa idan juma'a ta yi daidai da na arfa to wannan yinin ya fi yinin da za a yi duk shekara gaba ɗaya ya hiran arfa shi ɗaya in bai dace da juma'a ba ya hiran juma'a shi ɗaya in bai dace da arfa ba huska ta farko ahaduha ahaduha اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام na ɗaya daga cikin goma din ijtima'ul yawmain haduwar yini biyu alladaini waɗanda kuma afdalul ayyam su ne mafi cikin yanzu an yi ittifaki yinin juma'a ya fi dukkan yini inda cikin yin nan sati na an yi ittifaki yau ma'arfa duk ta sauran yannan inda da shekara na ko to sun haɗu haɗuwar wata huska ta cewa ko kai ka san ko cewa fala da ta haɗu ta wanda ya zan mujarrabi shi ɗai ɗaya kenan na biyu asani asani annahu al-yawm alladhi fihi sa'atun haƙaƙa al ijaba. وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذا إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع الثاني أبو نبي وند كوا يسنشي مسمى معلم حديثي أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة cewa yinin juma'a ciki ne na aka samu wani lokaci ko wata awa wadda yake karɓa addu'a ciki tabbasta tabbas roƙi kawai a baka ko ehin wa fihi inda annabi sallallahu wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun qa'imun yusalli illa wa qad ujiba ko ko illa wa qad utiya ma sa'ala ko ruwayu da dama ko a ciki akwai a lokaci ko awa ko kace lokaci wanda babu wani bawa zai dace da ita yana tsaye yana roƙon Allah ko yana tsaye yana addu'a sun faɗa haka nan ko yana tsaye yana sallah don lafazin cewa qa'imun yusalli don da abu hurara ya fassara mana cewa yusalli ba ma'ana yana cikin sallah mai ruku'i mai sujuda ba sai ya haɗa ta da hadisin da ya koma sawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutsuwan mutum ya zan yana jiran sallah to bai gusha yana cikin sallah Eh-eh, saboda haka in kai a wallahi ka shiga masallaci kana addu'a yammaɗin nan kuma kana jiran har rata fadi ayi magaraba da kai to kai kana cikin sallar da shi ya fassara haka nan abinda muka so mu ce dai a ranar juma'a akwai wata awa da farko ki Allah ciki Allah ya mai alƙawarin karɓa in dai ba a samu wani mani'u ba wani abun da ka hana a karba cikin abubuwan da ka hana a karɓa ya samu alƙawari ko to wa aktarul aqwal mafi yawan zantukka annaha akhiru sa'atin ba'da al-asr ita ce awa ta ƙarshe bayan sallar la'asar in kai sallar asar to awa ta ƙarshe daga ita sai faduwar rana to ita ce lokacin haka an kai ittifaki haka abu hurara ya fassara haka mafi yawan malamai suka fassara to in ko kace haka to wa ahalul mawqifi masu tsayin arfa kulluhum dukansu ka lokacin nan waqifuna lid-du'a'i wat-tadarru suna can tsaye suna addu'a suna kankan daga Allah daidai wannan lokaci kaga an samu wafaka qa'imun yusalli ko ko la yuwafiqu abdun yas'alullaha illa afahu to za a yi daidai da dukansu yas'aluna Allah lokacin nan an samu wafaka kan haka su dace kaga wannan abu na biyu kenan ko abu na uku wanda ka nuna in sun ka hadu sun yi kowace rana الثالث موافقته ليوم وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثالث أبونا أكو موافقة ياي موافقة yayi ga munkakar ya dace li yaumin da yinin da wa ƙafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaya a lokacin da manzo Allah ya hajjatul wada'i yaushe na an kai arfa baran baran juma'a ba tare ga wata ran juma'a ko to in an ka samu a lokacin ka samu ka kai muwafaka an fahimci wannan duk da wannan baka da hannu ciki babu da za a yi kai kamar da rajjumaran arfa shi yasa muka ce mata muwafaka ba mutaba'a ba a kula shi yasa kakka yi akwai abubuwan da ana kama ka da laihi in baka yi ba akwai abubuwan da ba a kama ka da laihi in baka yi ba in abin da annabi yana ana buƙatar ka kuma in baka yi ba a yi ma wani horo ko kuma ka samu wani zunubi to shi na aka cewa mutaba amma tun dai an samu wafaka wadda baka baka iya yin ta ai kaga babu wani abu ko ba haka ba don kana shekara 63 ka mutu to ina miya miya mutaba a ciki ba mutaba ta muwafaka an ka samu ko ba haka ba kila muwafakar da kai ma inda an baka zabi kana ce a bari haka tamanin, ko haka ya tamanin ashe kaga baka son kai muwafaka nan ko ka san wasu na cewa suna ambata wasu cikin dalilan ko ku kaza kaza kaza a ce muwa ya yi daidai da kaza wa ya bi ya bi sunna annabi ba a sani ba akwai muwafaka akwai mutaba'a abinda baka da iya azaba maka ko ka yanka maka ka ba a jera shi cikin mi cikin wasu abubuwa waɗanda aka cewa ka tsere ma kowa da su ehin duk da in alkhairi na kila sai a ce to shi kenan alkhairi na ko ba haka ba a ce to ka ka yi dace da haka na amma bai sa ka samu lada ko ka ki samun ta in dai muwafaka tsaita an kula da wannan karatun ba mu mutaba'a muwafaka to in kai samu arfa ta zama juma'a kai daidai ka samu muwafaka da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kowa na son kuma ya samu haka abu na hudu ko na abu na hudu arrabi' أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه abu na hudu za a yi wani al'amari mai ban sha'awa duk duniya a wani lokaci za a samu a wani yini duk da yini yana da gaggohiya ko abinda agogohiya lokacin hitar rana wasu wuri lokacin nan bata hito ba kila lokacin azhar lokacin nan azhar bata wani wuri ba ko ko ta wuce wani wuri amma dai yinin nan za a samu mi za a samu wafaka duk duniyar musulmi sun cike shi da ibada don ranan nan kowa ya wata ibada an ka samu ittifaki masallacin duk juma'a na duniya an yi hudu ba ko kenan ranar duk an yi hudu ba kuma daidai wannan kocin arfa za a yi hudu ba a hada azhar al-asr liman ya hudu ba ko a mun san da wannan shi na mala yace ar-rabi'u na hudu an fihi ijtima' al-khala'iqi min a al-ard lil khutbati wa salati a wannan kuma a cikin wannan ne akwai haduwar duk mutanen duniya ran nan a kowane masallaci sai an yi wata sallah ta juma'a ran nan kuma an yi khutba ran nan daidai da inda barar juma'a na ba Da ran nan arfa'i aka kudu ba ko don da ma wannan ita ran arfa ana kudu ba ko ba haka ba to in ba ran juma'a ba ar afa aka kudu ba to ran nan sai muwafaka duk duniya gaba ɗaya ran nan ko ina ranan nan dai sai an yi kudu ba an yi sallar juma'a kaga wai wai wafiqu zalika ijtima'a ahlu arafata yawm arafata bi arafata zai dace lokacin nan daidai da taruwa ɗan arfa rana arfa a arfa ko to zai daidai da wannan lokacin fa hasulu min ijtima'il na fi masajidihim wa mawqifihim min ad-du'a wa tadarru'i ma la yahsulu fi yawmin siwahu sai a samu wani cin wani dace wani haduwar duk musulmi lokacin za su hadu a masallatayin su waɗanda ba arfa ba kenan fi masajidihim sannan wa mawqifihim da matsayin su waɗanda arfa kenan lokacin nan za a samu dacewa duka daidai a lokaci ɗaya ko ku aini guda sun yi dace min addu'a'i addu'a sun yi dace wajen addu'a wa tadarru' sun yi kankan daga Allah abinda za a same ran nan ma la ya hasulu fi yawmin siwahu ko da an yi wani ne wanda ba wannan ba abin dai bai kai haka nan wannan abin bai faruwa a wani ne wanda ba wannan ba mun fahimci wannan haduwar jimu'a da arfa al-khamis al-khamis anna yawmal jumu'ati yawmu 'id ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن بعرفة صومه وفي, وفي النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة وفي إسناده نظر إن فإن مهدي ابن حرب فإن مهدي ابن حرب ابن حرب العبد ليس بمعروف ومداره عليه ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن ناسا تماروا عند يوم عرفة عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسل فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه الخامس أبو نبي يدى cikin abin ka nuna muna falalat fifikun haɗuwar juma'a da arfa anna yawmal juma'ati ranar juma'a yawmal idi ranar idi ta ko an lisa fata a cikin musulunci tana cikin ranakun sannan wa yawma arfa shi ma yana arfa yawma idi li ahli arfa shi ma ran idi ta amma ga yan arfa ko to wale zalika ai dun ka gane ma rana arfa ta shi shi shi arfa don ka gane rana idi ta kuriha an ka karhanta liman bi arfata ga wanda a cikin arfa an ka karhanta mai saumuhu azumta wannan yinin don kun san ba azumi ran idi to dun munasaba da haka nan an ka karhanta azumi ranar idi eh rana arfa وفي النسائي أتكن سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دقى أبو هريرة يتشي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من الله يا يهني أن صوم يوم عرفة بعرفة أي أزمن ران عرفة أما إن كان شان عرفة إن كان شان عرفة ما لا يتشي وفي إسناده أتكن إسناد ونن نظر أكوي تنبابا akwai nazari a ce kasancewa hadisin anya ya inganta ko ba inganta ba ce akwai nazurun saboda ni ya ce fa inna mahdi ibn harbin al'abdi mahdi ibn harbin al'abdi wanda aka ce alhajari hajari eh laysa bi ma'rufin majhul laisa bi ma'ruf eh wannan istilahi haka yayi haka malam yace shi ibn qayyim al-jawziyya amma malaman hadisi wasu malamai kamar ibn hazm kamar uqayli kamar ya ibn hajar a cikin fatihul eh, a cikin at-taqrib ce mai suka yi majhul hasali ma shi ibn hajar a cikin fathu cewa yi maqbulun a wani wuri yace maqbulun in tubi'a wa illa falayyinun dama haka yake in an samu ya samu taba'a ba shi ɗaya ji hadisin ba to ana iya karɓa amma in shi ɗaya na layyinun to in fara da bi kuma kaga kenan layyinun abinda muka san mu ce dai shi wannan bawan Allah Mahdi ibn Harbin al-Abdi al-Hajari majhul na kan haka kuma shi malam yace mi yace wa madaruhu alaihi duk inda ka biyo cikin sanadi din kai ne ta kai ne za ka fada sawa'un nasa'i da ya ruwaito shi ibnu abu dawud da ruwaito shi ibnu mada da ya ruwaito shi da ibnu mandah da ya ruwaito cikin at-tauhid duka gaba da in ka gangaro da imam al-baghi da ya kawo cikin sharh sunna duka da in ka gangaro to zaka faɗa kan Sulaiman bin Harbin na sannan ya ce haddathana Shawhab ibn ukailin ah, ibn sannan a ce an Mahadi alhajari shi wannan wani lokaci Mahadi ibn Harbin al ko Mahadi ibn Harbin al kamar da malai kawo nan sannan ya ce ah, an Ikrima sannan ya ce kunna fi baiti Abi huraira radiyallahu anhu fa haddathana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza da dukkan biyo bai da wani isnadi duk inda ka biyu daga Salman bin Harbin sai shauhab sai shi wannan mahadi kaga inda ka gangaro kai ne zaka to illa biyu gari yanzu malam ibn qayyim al ya hada mana illa ce guda illa ce guda shine wa shine mahadi ibn harbin al-abdi ko al-hajari illa ta biyu shi mahadi din nan wanda ya karbo gare shauhab ibn uqail shi shauhab ibn uqail a imam al ya ce game da shi yace a la yutaba'u yace munkarul hadisi la yutaba'u shi wannan mutumin munkar hadisi yana kawo hadisi munkar kuma mafi yawa in ya kawo hadisi bai samun ɗan rakiya bai samun wani wanda ka cewa i ya ji wanda ya ce akasari bai da mutabaa sai ce bai halatta karba hadisi ne amma abin da so in ce illa biyu ga hadisin na farko shi ɗalibin ɗalibin shauha bin ibn uqayl na biyu malami ne malami ne mahad ibn harbin al-abdi to ibn qayyim al-jawziya ya magana kan wa kan malamin shi ko uqayl ya magana kan ɗalibin duka gaba ɗin ka haɗa su kaga ashe da'ifin an da'ifin ko majahulin ko munkarun an majahulin kaga hadisin yana da illa sosai a Muhammad Nasir Albani ya kawo wani hadisi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wa asriha sayyi'u fil umma kuma ya irin bayani mai kama da wannan irin wanda magabatan sun kai na cewa hadisi da'ifi na ya kakkara karaɗowa da tattannuwa da dami da hanyoyi daban-daban ko la Allah ana samu ya inganta ƙarshe dai hita da result ɗin cewa hadisi dai bai inganta ba yace nayi wannan ne saboda abu biyu don amana ilmiya na biyu sanan dun kakka hana mutane azumi ran arfa a can arfa kace haramun na ba haramun na ba sai ce walakin al afdala tarkuhu tarkuhu saboda mi yace ne mutaba'at ar rasul sallallahu alaihi wasallam don annabi bai yace ce haramun na azumin arfa arfa ga mai aikin haji ce haramun na sai dai a afdalu a bashi saboda mi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai azumin ranan ba kila fahimci wannan shi ma wannan ya dau sanona ga magana ga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dau sanuwa ya kila gyara kalimomin da gyara jumlat sai ta miki amma ga Abu Sauran Ibn qayyim shi ma da kacewa yace wa fi isnadihi nazarun fa inna mahdi ibn harb al-abdi laysa bi ma'ruf ay majhul wa madaruhu kuma magangar hadisin alaihi kai ne take kaga kenan hadisi ya da matsala kenan yace walakin sai dai sabata hadisi ya tabbata fi sahihi a cikin bukhari da muslimu ba hadisi ta 1988 da kuma muslim shi ma ya rawaito ba hadisi ta 1123 sai yace fi sahihi guda yace ba fi sahihaini ba shi yasa irin wannan siya suka idan an ka ce wani malami yace hadisi ya tabbata fi sahihi kan gani a bukhari da muslim ba yana nufin sahih bukhari ko sahih muslim ba wannan hukunci ya tabbata fi a hadisi tabbatacce sifata ta hadisi a hadisin tabbatacce tunda hadisin tabbata sai ka lalabo shi to za ka ga ya tabbata a bukhari da muslimu inda yana nan a bukhari ko a muslimu sai ka same shi in yace fi sahih bukhari ɗaya za ka samu ko ka ce muslim ɗaya za ka samu amma in har ka same shi wuri biyu to ba fi ba kenan shi hadisi as amma ina aka samu ne a bukhari da muslimu ballantana shi wanga hadisi bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi nasa'i ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi kamar hukan cikin littafan ku kaga duka su rawaito cikin sitta kila tirmidhi ya bai rawaito shi ba ko eh in ka ce bukhari da muslimu sannan ka ce nasa'i da abu dawud da tirmidhi a da abu dawud da ibnu majah ba biyar ba tirmidhi ya bai rawaito shi ba kaga kenan cewa fi sahih yana nan a hadisi ingantacce hadisi ya tabbata mika faruwa min hadisi ummul fadli hadisi ummul fadli wa ummul fadli ita ce lubaba lubaba matar abbas ko mahaifiyar fadalu da abba da abdullahi ibn abbas ko ita ummul fadli radiyallahu anha anna nasan wasu mutane tamarau sun yi jayayya inda hagunta suna zazzaune a can arfa sai suka kama gardama yau ma arfa ran arfa fi siyami rasulillahi game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yau manzon Allah ko yana azumi ko bai azumi mun san dai yana kwadatawa ga azumin yau arfa ko har yana cewa yukathiru ah, mhm, sanatal baqiya ko sanatal baqiya ko eh yau ashura shine yukathiru sanatal madiya wal baqiya ha yau arfa sanatal madiya wal shi arfa ba shi ko ashura yukathiru sanatal haka yake hmm. na sai suka ce to yau manzo sallallahu alaihi yana azumi ko irin wannan yini mai daraja wanda mun san ya al'adaci yin azumi suka kama gardama kaga ba ladabi na ba a sai a tambaye manzo Allah ya rasulullah kana azumi dan ya zan kamar tukewa ko ba haka ba eh sai fa qala ba'd sai wasu sun kace huwa sabi shi na azumi wa qala ba'd sun kace alaysa bi sabi azumi tace to bari mu raba mu gardama fa arsalat ilayhi bi qadhi labani sai ta aika mai kohin nono kohin nono qadah labani kohin nono qadah dama abinda aka sa ruwa ciki a larabci qadah abinda aka sa liquid abun arkakke in abinda aka sa busasshe na sai a ce qassa qassa da sadin abinda aka sa busasshe to ko wani kuli kuli ko wani abu sai a ce qassa in ko abinda aka sa ruwa na ko nono ko madara ko hura ko wani abu sai a ce mai qadah a sa madalun fataha qadah amma in ka sa lam dalun sukuni kace qadhun ya nuna suka illanta mutum ko a قدح qadahu قدح qadh فأرسلت إليه بقدح لبن bi أيكا labanin mun ka aika mai kohin على nono wa huwa qifun ala yana tsaye bisa abin bisa yana tsaye alama bai azumi ba ko kenan in kana son kai koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam alhali kai kana mahajjaci me ya kamata kai sai ka ci abinci ka baka azumi shi yasa mal albani yace din yace nayi ma tahallin cewa na ha an so mai hadisi na a mai rauni don kakka hana mutane yin azumi kakka ce haramun nan amma dai rashin yin azumi shine afdalu don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad ikhtalafa وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقالت طائفة ليتقوى على الدعاء وهذا قول الخرقي وغيره وقال غير وقال غيرهم منهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحكمة فيه أن أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام قال قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه إذا اتفق, إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة, ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا ما ليش وقد اختلف أن ساباني في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة أن ساباني ميه حكمة نسا يزم مستحبي mustahabban tadda ana son a ci abinci a sha ruwa kar a yi azumi ran arfa alhali in kana arfa ne a hikima wannan فقالت طائفة wasu malamai kunya ta wasu malamai suka ce ne ta taqawwa ala du'a don ya samu karfin yin addu'a don ranan nan addu'a aka sun azuba da zikiri ayi ta zikiri ayi ta addu'a ayi ta karatun alqur'ani kaga ina da yawa an samu matsala ehe to suka ce don haka wa hadha huwa qawl al-khirqi wa ghayri wannan shine kaulin imam al-khirqi da wasu malamai wadanda haka suka tafi wa qala ghayrun wasu ce a'a ba wannan hikima dai bace minhum daga cikin wani sun ka sun ka dan ja layi ko ko sun ma wannan cewa haka akwai shaykhul shaykhul islam ibn taymiya akwai shaykhul islam yace al hikmatu fihi abinda a hikima a cikin cewa kakkace abinci ciki annahu idun li ahli arfa bin yana ranar idi kuma an hana azumi ranar idi yace shi a hikima kaga fala yustahabbu sawmuhu lahu ba a so azumci wannan yini ba ga su masu aikin haji wa dalilu alaihi kuma dalili kan wannan hukunci ko wannan kauli na cewa iyahi dacewa alhadithu alladhi fi sunan hadisin da a cikin sunan da imamu ahmad da sun rawaito shi fi sunan eh, abu dawud ya kamar da kuka gani yana cewa da min hadisi uqba ibn amir talai uqba ibn ah, an kuma hakim ya ce sahihi na Imam Zahabi ya rubuta shi a cikin muraja'a da ya Kai kuma bai so kai ba sai a ce wa wafaqahu az-Zahabi ko ita an muwafaka shine Imam Zahabi ya koma revision din a a littafin na Imam al-Hakim wanda aka ce ma al-Mustadrak wanda muka yi sani Mustadrak na Imam hakim ya zan duk inda Imam al-Hakim ya hukunci kan hadisi yakan bambanta hukuncin wata rana in yace hadisi ingantacce na sai ya ji daɗin da ya yi an kai sa'a ma inganta shi ya ƙara jaddadawa lalle ingantacce na wata rana in ya ce da na ya ƙara jaddada ya ce lalle da ifi na wata rana a samu akasi in an ka samu akasi ya ce ingantacce na ya ce ayya ba ingantacce na ba ko ya ce ba ingantacce na ba ya inganta shi sannan wata rana ya muwafaka sun ka ce abinda an muwafaka kamar da Samir ibn Amin az-Zuhairi yake cewa duk da ya saba ma Albani amma na kila kaulin Samir zai yi yace da aka ce ma Imam Zahabi wa faqahu in ya kawo hadisin ya rubuta shi Imam Zahabi yace sahihi na bai jamai bai ce komai ba sai a ce wa faqahu shiru da yayi yace shi an muwafaka kila fahimta a yayin da Albani yana ganin a'a sai in ya ce iyaye daidai sannan zan muwafaka kila dan fahimci wannan kadiyar za mu tattauna game da ita sai yasa an ka samu rigimat kan muwafaqatu Imam Zahabi mi an muwafaqatu Imam Zahabi ga hakim ala kulli halin dai wannan hadisi zamu ga magana akai ne ingantaccen hadisi na Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan Nasa'i ma ya kawo shi tunda malam bai ambata ba anan Imam Ahmad ya kawo shi hakim ya kawo shi mi hadisin yake cewa ta layin Uqbah ibn Amir as-Sahabi jalil radiyallahu anhu annahu qala yana cewa yawmu arafa wa yawmun nahari wa ayyamu minan iduna halal islam yawmu arafa ranar arfa wa yawmun nahari da ranar layya ran goma ga wata ko wa ayyamu minan da kwanuka din nan na mina to haka malam ya ce amma na yi ɗan hadisin duk sai da duba shi a cikin Imam Ahmad din da Tirmizi da Abu Dawud da Nasa'i da duk inda sun ka kawo sai na duba shi don sai zama lafazin ya zama min gari don wanda yake ayyamu tashriki yake ba ayyamu minan ba sannan kuma dukan su dai duk inda ni gani duk ayyamu tashriki sun kasa ban ga inda sun kasa lafazin malam ba kila an fahimta saboda haka dan ja dan layi kadan kan minan din amma ba don mun yanke hukunci ba sai yan uwa su kara binciko mana su gani amma lafazin hadisin wanda yake yawmu arfa wa yawmun nahari wa ayyamu tashriqi iduna ahlul islam haka yake duka kuma inda ni dudduba dai gwargwado haka sun ka ce amma ban karaɗe ko ina ba yana yiwa akili ya zo yamu minan inda ba cikin waɗanda sun karɓi nika sun a sake duba mana la mu yi muwafaka Allah ta kama yawa da alkhairi wannan ruwaya ya fara da yawmu arfa a kula ita ce ruwaya abu dawuda ita ce ruwaya a ita ce ruwaya abu dawuda sannan ita ce ruwaya takim afwan ita ce ruwaya tirmizi abu da da tirmizi haka sun kace yawmu arfa wa yawmu nahari wa ayyamu tashriki amma ruwaya imamu ahmad ya koma hidda wata ruwaya riwaya hakim ya koma hidda wata ruwaya bancin wagga wurin yawmu arfa sai ya sa wata kalima sai ya ce yawmul fitri wa yawmun nahari wa ayyamut tashariki idun inda na ahlul islam madadin arfa sai ce yawmul fitri an fahimta duk hadisan kuma sun inganta in sun inganta nawa gare mu hudu hudu ko jazakumullah khairan hudu gare mu kenan in ku ka dauki guda to arfa da arfa da ran da ran da ran jajibir babbar sallah da ran babbar sallah da kwana uku na ayyamu tashriki ko in ka ɗauke su kaga sai wazan uku in kuma ka ɗauki wancan sai ya zama ran sallah karama da ran sallah babba da sauran kwanaki ko ehe in ko ka haɗa hadisin biyu wanda shine ya dacewa to kana da hudu tunda duk sau sun inganta kana da yawmul fitri kana da yawmul arfa kana da yawmul nahari kana da ayyamut tashriki an fahimta in kana dan gida yawmul fitri za su zama za ta shiga gare ka sai ka yawmul fitri ka yawmun nahari ka yi ayyamu tashriq in kana dan gida in kana mahajjaci to sai ayi ma'an da yawmu arfa kai dai adda arfa shi la fahimta saboda haka yau arfa ga mahajjaci ɗaya take a can shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma da yake shi ko malam yawmu arfa yake magana shi yasa ya kawo lafazin yawmu arfa bai kawo lafazin yawmul fitri ba ba don bai san shi ba don dai ba shi yake bukata ba ina jin mu gane karatun yawmu arfata wa mun nahari wa ayyamu tashriqi iduna idin muna ahalal islam wato mu musulmi shi yasa an kasa wasalin sama ehin dun ka'idar larabci inda kana son ayi badali iduna sai zan ahali ina jin akwai masu arabiya dun idu mudafun na an jingina shi zuwa ga na damirun muttasilin ko mabni ala sukuni fi mahalli jarrin mudafun ilaihi to tunda mudafun ilaihi na ahali zai zan badali ko ba haka ba to wal badalu min al mubaddal wal badalu tabi'un lil mubaddal minhu ko kaga kenan in badali majruri na shi in in mubdalu minhu majruri na shi ma badalu majruri na sai ka ce kila in kana dan kana dan dan kasa kasa ga larabci sai ka ji kamar kamata a ce inda na ahalil islami ahali ka gano kenan wa in kamata mace haka fa ka fara gane hau ko ba haka ba ka ma gano eh don na majaruri na ahali badal na gana to ba shine an kai ba wannan mi an kai shi aka ce ikhtisas ikhtisas eh indana wajenmu kama a ce kusuwa eh ka sai mutu ya ce wajenmu akwai fakhar mu din mu mun ce kusuwa mu musulmi kazan kana tinkaho kana alfahar da musulunci ko ba haka ba shi yasa yana cikin ka ko ba cikin nahawu daga cikin dalilan yin ikhtisasi daga ciki alfahamu nuna takadiri girmama abinka ki ba sani ba ko mun gane yau saboda haka yawmu arfata wa yawmun nahari wa ayyamu tashriqi iduna ahalal islam kila an gane ba mhm qala shaykhuna ibnu qayyim yace mallamin mu yace wa mallamin mu ibnu taymiya dama shaykhul islam ibnu qayyim da yace qala shaykhuna ne ibnu taymiya Ya ce wa inna ma kunu yawmu arfata idan abin da yasa kawai ranar arfa za ta zama idi fi haƙƙi ahali arfa kaji ba ga haƙƙi mutane arfa lishtima'in fi saboda ran nan suka yi dandazo a wuri guda ya idi dama idi a lugatan taro a kama murna kaga kowa ya sa wasu kaya sababbi sannan kuma da sharɗin wannan abin ya zan yana dawa shekara duk ko to kaga nan gashi an taru wuri guda sannan kowa dan canza kaya dun je ya su me na ku ayamu yau mu taro ya ko sannan kuma ranan nan ta kan dawo shekara duk tara ga wata duk sai ayin wannan ba ba shi ya idu ba shi ya idi to haka nan shi yasa musulunci ya kawo cewa in ba waɗanga guda hudu ba to da dukkan rike wata rana wadda za ku taru a ranar ko ba haka ba ku dan yi wani dan sharholiya ko dan buki ko wani dan jin daɗi ha dan canza yawu ko a dan canza ruwan sha ko wani abu da yan tuwayi kuma shekarar ta koma dawowa in dai ba musulunci ya kawai ce a haka nan bid'a ta bid'a ta da wannan kaga yana cikin dalilan da maulidi bid'a na da wata rana duk da za a ayyana in dai ba waɗancan hudu ba ba yawmul fitri ba ba yawmul arfata ba ba yawmul nahari ba ba ayyamu tashrike ba duk ranar da za ku ɗoka da duk ta zagaye ku ɗan yi wani ɗan taro da dan wani abu ko da ko dan gaisawa an kai da sunan jin daɗi wannan ranar bid'atu kila fahimci wannan to shi yasa yace saboda taron su a can bi khilafi ahli al-amsari amma sabanin sauran mutanen gari ko ba ɗan arfa ba su kan ranar nan ba ranar idi gare su ba fa innahum su kan inna ma yajtami'una yawman nahari rasulullah suka taruwa ko to su gare su ran arfa eh, rasulullah idi ta ba idi ta ba shi yasa in kana gari sai kai azumin ka fa kana huwa al fi haqqihim sai zan su ga haƙƙin yan gari wanda ba arfa ba mahajjata ba ga haƙƙin su ran ya kora rasanna shine idi wal maqsud surutun gada mun kai ma tun can har zuwa nan abinda an manuha mu takaita ma karatun annahu shine idza tafaqa yawma arfata wa yawma jumu'atin idan ran arfa ya hadu da ranar wata jumu'a ko wace jumu'a ta ba sai ta shekara 1337 ba ko da takwas ko da tara tun shi yasa bai sa alif wa lamun ba ga juma'a ya haɗu da wata juma'a ko wace juma'a ta an ka haɗu ya zan ranar arfa faqad ittafaqa idani ma'an an samu idi biyu to ka san ko idi biyu ya yahi guda eh to wannan kenan bari mu ƙara asali su kila mu tsaya nan don السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة جزاك الله خيرا السادس أبو نشد دكانون إنسان هذا سنه قوة رانا أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين wannan ya yi daidai da ranar da Allah ya cika addini ne gaba ne muminai ran jimu'a ran arfa rannan ya saukar da aka mace na kun ta ga ai ya zan abin alfahari a ce ranar da ta mai murna ko ba haka ba bari mu fahimci wani abu ka kara bi ka gane dai addinin musuluncin gadai ashe ba wani dan adam ya aza shi ba ajina na Allah bari ka jiya yace wa itimamu ni'mati alai alaihim kuma shi a ranar da Allah ya cika ni'ima ta kansu ko ko Allah ya ya bada ni'ima ta kansu kalima akmala da atamma ga larabci suna dan bambanci ko sun ce akmala idan bai ne bai bai karuwa ya akmala amma atamma yana karuwa in Allah ya ma yanzu duk abin da ni'ima Allah da ya ma yayi ma ko ba haka ba Allah ya cika mu ni'ima ta gare ka ko amma baka mutu ba yau ko yau ya ce ya cika ni'ima ta an baka mutu ba in gobe kan mutu tuwon gobe da horar gobe da kashiya da iskan gobe ni'ima wata to an ce an cika yau ashe tana karuwa ko to shi sai a sa tamma kila an gane atamma yutimmu itimaman shi sai aka amfani da kalimar tamma amma an ka ce a kamala bai karuwa kamar ka cika ko hanga da ruwa na yi fatil sai in ce kara in ka kara mi zai zubewa shi yasa musulunci duk abin da aka kara waje yi duk abin da aka kara bai tsayi shi yasa a yi ta kari bai tsayawa a yi ta kari bai tsayawa Allah ya mu gane al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai yace mi sai yace to kama sabata kamar da hadisi ya tabbata fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari da muslim kuma namba hadisi ta muslim ta bukhari namba ta 45 kaga kurkusa kenan ramban muslim ta 3100 3317 an tariq ibn shahab qal daga tariq ibn shahab yana cewa jaa yahudiyyun wani ba yahudi ya zo ila umar bin al-khattab wajen umar bin al-khattab fa qal sai ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin musulmi ayatun wata aya ta qara'una ha fi kitabikum kuna karanta ta cikin littafin ku law alaina da akan mu ma'ashara kun tuna irin liramin dazu shi ma ikhtisas ainihin law alaina kamar yace da akan kusuwa yace ma'ashar yahudu mu yahudawa dun kamata yace law alaina in ka son kabil irabi ala hafu na ya biyo ala majruna ko ba haka ba illa dai mabni na shesa bai samu majruri ba to kaga ma'asharar zai zan badali ga majruri sai zan shi ma sai a ce ma'ashari to tunda yaftakhiru bi dinihi sai ce law alaina ma'ashar yahudi da akan mu yahudawa a cewa sai facan da akan mu ta sauka nazala waga aya ta sauka eh yace ni wa na'lamu zalika al kuma mun san wannan yinin wane yini na da Allah ce al yawma al yawma akamaltu lakum al yawma dinnan da mun san shi yace allazi nazala fihi wallahi lattakhadnahu ida da mu ne kai idi da mu mu ne ranar ta dawo sai mun taru mun yi ciye-ciye mun yi shaye-shaye mun yi murna mun yi bushasha da duk tattawa saboda farin ciki da ranar nan Allah kammala muna addinin mu a shi kaga su aikin yahuda kenan ko cewa yayi da mun ya zangi da gare mu aikin yahudu kenan da duk wani abai faru su mai da abun ya zan idi kila fahimta da mun riƙai idi su ashe duk wani abu da a ce ranar kaza ranar kaza su ka sa mai idi to mu ko da yake muna da muwafaka ta ubangiji ko ba haka ba sai ranar Allah da kai ne mai san muna ita ta zan idi da kanmu ba tare da mun zaba ba shi na sai Umar bin Khattab ya kace masa qala Umar ya ce masa ayi ayatin wace aya ta haka mihi qala ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan wannan ayar da Allah ya ce ran nan Muna kai da ainin nan mun mai sai ne ne duniya ne ranar buki ta duniya ko ba haka ba ah fa qala Umar bin Khattab Umar ya ce ayya inni ka gane ni nan ni la'alamu yawma alladhi nazala na san wani rana ta wannan aya ta sauka wal makana alladhi nazala na san bagirin ma inda annabi wani lokaci ne wani wuri na yake ta sauka yace nazalat ala rasulillah ta sauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi arafa a arfa bagire kenan ko yawma jumu'atin ranar wata jumu'a lokaci ko wa nahnu waqifuna ma'ahu bi arfa muna tsaye da shi a arfa sai Allah ya mai saranan nan wadda shekara dut sai an taho nan sai an taho nan kuma shekara duk ranan nan sai ta zan rai daga duk wanda annan sannan in an ku ko samu irin muwafaqar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sai yazo an ka dace jumu'a da arfa da wurin sun haɗu to shine ko afdalul ayyami to kuma Allah ya sa musu haka nan ko ba haka ba to kaga kenan Allah da kai ne mu ya muna muwafaka ya zama muna ranan nan kuma ta zama muna ranar idi gare mu hasali ma idi biyu yawmu jumu'atin wa mu arfa ina jin wannan muwafaka ta ubangiji wannan zan zamu ta insha Allah sadi sadisu ba sati na tafi insha Allah zamu tashi a sabi ba mu iya gama saboda lokaci insha Allah mu yi hakuri bakwai da rabi mu yi alƙawarin zamu dan rinka awa awa daya saboda masu karatu na matan aure da masu aiki a tambaya guda zan amsa a gurguje a satin da ya gabata wani ya ba da ita kamun haka na akwai dai addu'i da wasu yan uwa suka rubuto na ai musu addu'a oh, ya ya lagawa ta malam wani bawan Allah yana neman addu'a a gare ka ka yi min addu'a da duk wanda a wurin nan eh, yana ciki yana ciki mhm. saura tambaya biyu da aka rubuto na tambayoyi na sai a hakuri sai wani sati insha Allah wannan ta satin da ta gabata na wani mai tambaya na cewa assalamu alaikum malam Allah ya addu'a sai addu'a dai a ah, don Allah malam ina menene gaskiyar gaskiya akan aski a lokacin da ba na cikin aikin ba na hajji ba ma'ana saisaye ko kuma ko swalswali saisaye ko swalswali kila talko bai kami ko da swalswali a dai abin da yake dai tambaya menene hukuncin kila aski a yi twal twal twal kuma ba ga aikin haji ba to fatoyin malamai an tattara su a huska ta hadisi hadisai da suka zo da karkashin aya da ta dakhulanna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin wannan aya da sauran hadisai da suka zo malamai sun kasa aski aski ba babin ba aski gida shidda gida shidda nau'i na farko suka ce ne ɗa'a ga Allah ne kusanta Allah ne samun lada za a yi in an yi shi nau'i na farko kenan suka ce to wannan wanda ɗa'a ga Allah kusanta Allah kuma a samu lada wuri hudu na na ɗaya aikin haji wannan kaga kowa san da wannan rahimallahu muhalla rahimallahu wani mu wal ne ya rasulullah qala rahimallahu almuhalliqin har zuwa da sau uku ko sannan da ce din wal muqassirin ko saboda haka ga ashe ma aski din yafi na biyu da umra haji daya umra biyu wannan duk babu bukata mu tsawaita game da su na uku ga jariri in an fai yau musabi'ihi wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu wasallam an hayyan mai hasan ya yanke masa abin yanka sannan ya ce ma fatima mahaifiyarsa ta aske masa gashin kansa ta yi sadaka da wannan gwargwadon wannan gashi na sibba ta ba da dan auna nauyin gashin da nauyin azurfa ta ba su sadaka saboda Allah wannan hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisi na ingantacce ma'ana abin da muka so mu gano dai aski ga jariri shi ma sunna na in kai kai uba kana samun lada sannan abu na uku ko abu na hudu shine kafiri in ya musulunta shi ma mustahabbi na a kaulin jamhurin malamai wasu ma suna kokarin su mai da shi wajibi don manzo sallasallam ya umarci wani kafiri da musulunta na cewa mi na cewa ya ce masa alqi anka sha'ar kufuri ta hika zubar da gashin kahircin nan daga kanka ka ta hika aski gashin kahirce ta zubar da shi to wasu sun ce kaga tunda manzo sallasallam ya bashi umarni to wajibi na duk da sun ce al istihbadina saboda ni saboda shi ɗaya ce ma haka ba a samu cewa kowa an ce mai haka ba eh kowa an ce mai haka kaga ba a samu ba ko ko ba a ruwaito ba ala kulli halin waɗannan su ne askaikai an gane Hausa guda hudu waɗanda dukkan su kusanta Allah na hajji da umra da jarinta da musulunta sannan akwai nau'i na biyu wanda yake shi ko shirka ne shine kai aski dun ibada amma ibada ta wani wanda ba Allah ba an gane kai aski dun doguwa ehe ko kai aski don dan don za a yi magirka kai aski za a saka cult cultism ko ba suna askewa ba to duk wannan banda shi wancan abin za ka yi riddata kahirci na tsagoro ne tun kana tun kana askin ka zan ka kahiri baka sani ba shirka ta wannan ehe nan ibn qayyim al-jawziya dan tsananta ga wannan gabat wanda zamu cin mata kusan lalle akwai tsauri shi ya kwade ta ba ni ba yace daga cikin wannan aski wanda ashirika askin da muridai ka shehannan su yace shi ma shirka ta kamar yace khalaqtu li shaykhi wa anta khalaqata li shaykhika yace in shehi dun ya saka wata martaba ko wani makami ka san mataki mataki na don a daga darajar ka san cikin waɗanda awa kashi ko ba haka ba kaga kaga wanda mutane ba su gani <laughs> Allah ya ji kan shawar Islam ibn Taymiyyah ya ce shi wannan da hagamin da mutane ba su gani tabbas ai ya ga abin da ba su gani don hauka cewa na yi haukata ya ce ai dama haka yake ko ma hauka cikin ya gani ba sai ya ce kai janka bayan ka ba ya ce shi na gani ai ta ehin don an ce wai ai mai kashafi ya ga wani abu ya ce kai da don hauka kala kala ta to ala kulli halin abin da muka san mu ce ibn qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'arij ga kan mu ta hinesa za mu kai wajen askin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin aski ya ka kawo maganganun aski na cewa manzon Allah bai taba aski ba sai ga aikin haji sannan ka kawo maganganun malamai game da aski sannan ka kawo kashi-kashin aski sannan ya kwaɗi wanga daga cikin na shirka bancin ya ce aski don wani gunki ko wani abu ko wani ce daga cikin wanga aski don shehi kaga ga magana kila in ba don tana cikin littafi ba to kaga ana cewa kai malam da ya karata don yana jin takaicin yan ɗarika ko haka ɗaya za a cewa to wannan kashi na biyu nan na shirka kashi na uku akwai wanda shi kuma bai zan shirka ba amma bid'a ta hmm, bai zan shirka ba ita kuma bid'a ta yana da surori da dama shine mi shine kai aski duniyar bauta amma ga Allah amma kuma ba wurare hudun can da mun ka ambata ba ba wurin aikin haji ba wurin aikin umra ba sannan ba ga jaririn ka da an kai ba ba ga kahirin da ya fito musulunta ga hannunka ba ko ba haka ba aski kaka yi saboda mi saboda zun kila za ka yi wata ibada kila ramadana ya taho bari kai aski sabo shekarar musulunci ta taho bari kai aski kai ka yana amman don Allah ka yi amma wacce ka yi baka da nassi baka da aya ko hadisi ta ce in wannan lokacin ya ana aski ban sani ba ko mun gane to yin aski dun bauta ma Allah Allah ka bauta ma akula don Allah kai kuma lada haka sun ka Allah ya baka ko amma sai ka aski inda ba na ce ba dama mai abida ba shi abida ba eh man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd ko ai kaga shi abida to shi ma wannan bid'a na daga ciki a sa tubabbe mutum na dan shi'a ya zo ya musulunta ko ba haka ba sai ka ce to ka ce kai aski don wannan aski su man nan ta shi'a ta ko to tuba ba na kahiri ci ba tuba daga ba irin wai kahiri ba na sare ko wani abu ba ya ba wani wata aqida zuwa wata aqida tatta shi ma ka ce sai ayin aski ko kuma dan wani dan dariƙa na ce yanzu ahlus sunna ka sun ya koma ka ce to sai kai wanka kai aski ko to ka ce ka sa mai wanka da aski wacce akwai na in mutum zai bar bid'a zai koma sunna sai wanka sai aski to in kace sai ai wanka sai aski bid'a ta to duk waɗannan karkashin askai kai waɗanda a bid'a kila fahimci irin wannan na nawa kenan na uku nau'u na hudu aski wanda yake shi kuma haramun na a kula ba shirka ta ba ba bid'a ta ba sabo na kun sabo bai ku ji ba da mun kai tartibin su shirka sannan bid'a ita ka bi mu shirka ba ita kai mai shirka ai shirka wato babban abu ta eh a wajen lalacewa eh sorry bid'a da kace shirka in to kace in dai kasa kai to babu kasa babu in dai sama kai babu sama ga shirka ko kana da ita abban duka ko to amma da an ce dan rage ka an to sai bid'a Da rage ka dan sai bid'a to daga bid'a kuma in an kayo kasa to sai sabo ehe dun hushin giya da zinaɗin ɗanga kuma ba mun ce muna wai sapotin koko kan mutane kaza mun san kana shan giya ko zun in Allah bai ta ba an san akwai matsala lahira amma duk da haka na da muka san mu ce faɗan bid'a fa ya yi haɗari bisa ga mai wannan abubuwan ya yi haɗari shi aka sun a gane shi za ka gane tausan ka na aka ana ciya ka bar bid'a tausan ka na aka yi. to abu na gaba shine aski haramtacce ba bid'a ta ba ba shirka ta ba ita ce ni ita ce kowane irin aski kamar koko irin aski kamar in musiba ta same ka kila mutum ai mai mutuwa sai ya aski ya aski gashin kan shi ko shi na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Ash'ari manzo sallallahu alaihi ya barra min as-saliqa wal haliqa wash-shaqqa daga as-saliqa mai tarbakuwa ya kai mata mutu inda musiba Ehe an ce nata ya mutu aza kai bisa wayo ita Allah wa ita kanta ko as-saliqa sannan yace wal haliqa da mai aski gashin kai ko namiji ko mace aski kai ko wani abu dun musiba shi wannan haramun na kila an fahimta sannan wa shaqqa da mai tsage riga wayanta a tsage waya a kekkece saboda haka in dun musiba ta same ka wayo ka Allah kana tuma kana direwa haka ce to ai ka isuwa shine kai aski ko tunda haka suka yi ko to kai haramun in dai ba sun dokai wani addini ba ko ba haka ba wai tsabagen bakin ciki na ibn qayyimi da shaykh islam suna magana ga wannan gaba suka ce wannan shi yake nuna ma tsabagen marashi kunya rashi kunya wada kasan dan area boys ba aski tattalin yake ba yawa uwaye ne iskanci to haka na musiba ta same aski dun yawa Allah iskanci hmm. iskancin nashi Allah ya kawa shi wanga kila fahimta eh saboda haka irin wannan shi aski haramtaccen aski na ba bid'a ta ba amma kaga wai wato ai ma mutuwa kan aski yanzu har da su yan bid'a suna ganin wanga laihi na ko to bid'ancin yayi wanga laihi kila fahimci wannan wannan shi aski na nawa na hudu aski na biyar shine aski mubah muka ce na farko da'atu na biyu shirkun na uku bid'atu na hudu muharramun na biyar mubah shine halat kai lalle babu wani abu an halatta ma kai ba an ce lada ka samu halat na shine mi shine kai aski saboda mi saboda wani ciwo da aka gare ka kai roce a ce sai an aske ma don a sama magani ko ku a kiya ta cika kanka sai an yi aski sai eh, kwarai da gaske kiya ta cika kai ai muna da ma ko na mai aikin haji ko ba haka bai aika manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kai ne fa akwai halittu cikin kai ne ko ba ka ba ehin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ganin halittun sai ga kiya shi bai zaton abin ma ya kai haka ba saboda haka ya bashi dama ya aske sai ni kaga wannan haka nan ko haka nan kila kana da dandruff ko ba haka ba eh mai dandruff kila ya mai yawa kullun su su sa ɗaya kai har da irin ɗabi'a ga aka ce yanzu ta barin gashi kaga ka san yanzu gayu eh gashi suka bari kuma kawayancin nan na shekara 40 da an kai ko ba ka ba ka san yanzu kila manya-manyan nan mu da kila wajen uwaye su da sun ka zangayu suna balingo ko suna lokacin da suna barin sura katuwa to yanzu kuma kawancin ya sake dawa yawwa sai a ga mutum ya bar sura da guzum ya ɗauko kum ya sa ga aljihun baya ya ɗauko madubi ya sa aljihun gaba goma kuma gaye eh? wanda wanda karni karni na 21 karnin wayewa karnin ci gaba ya koma karnin shekara 60 da sun ka wuce ko 70 Ehe da guzon kai ta su sakai eh ga sun kana ganin cikin aji in ka shiga jami'a ko kana lacca mutum susa sakai kai bai san me ka damuwa ce ba kala kullu halin ba shi ba ba barin gashin ba to irin wannan ya kamata ka ce me tayi aski ko ba haka ba mubahi aski haba ya ji sanyi sanyi eh kaga drop din nan sai ya sa magani yayi yi me mubaha ko kaga da irin keya ko kai roce ko ko wani dai ciwo ya kama ayi aski don a sa magani wannan mu nawa mun ka samu biyar na shidda aski babu li babula ba hajji ba umra ba haihuwa ba musulunta bale a ce da'a ko kuma ba shirka ta ba duk baka wani shehi ba baka wa dan magiro ba ko ba haka ba kuma ba bid'a ta ba don ba wani tubabbe na ba kace sai yayi ko ko wata ka'ada ta ka'aza kace sai yayi aski sannan kuma ba haramun na ba don baka yi koyi da kowane kahiri ba ko ko baka yi wani abu ba ko ba haka ba sannan kuma baka da ciwon zanne baka na tsaye haka dai kai kullun dai kai aski dai kai to shi malamai suka sa alamar tambaya shi as saɓani in ka ji ana saɓani ga aski wanga na shida daga shi an kai saɓani wasu sun ka ce aski babu li babu la haka ka take aski makaruhi haka ɗai wasu wanda wadanka wan ƙauli imam malik rahimahullahu ta'ala shi sa lokacin ina so mu bugi wasu wanda ka ta yan malikiya sai in ya kamata sati duka ya aski in eh, sa baka aski duk imam malik baka aski babin ka kai ko ba haka ba eh to mutum na ta kan malikiya amma kullun aski ya kai sai ka ci to haka sa malikiya tun yanzu shi ba malik ba ya ce ruhi na kai aski haka zikau sai da ɗaya daga cikin dalilan da an ka ambata in na kahirta na ka kahirta din in na tu na bin can kai in dan bida na kai ta yi amma dai haka zikau to ba a babu aski amma waɗanda ba shi ba imam malik sun saba mai tanan wasu ka ce kamar misali imam shafi'i duk da ba ma shi sarahatan ya faɗi haka dan shi mu ce shafi'iya don cikin mazhabin shafi'i imam an shi ya bada wannan fatawat ya zo ga wasu hadisai a cikin muslim yana sharhin hadisan hadisi na farko manzo sallallahu alaihi wasallam bayan kashe ja'far wannan hadisin da muka sani na gabatar da زيد بن حارثة بان ya mutu الله بن rabaha بان ya mutu بن ibn جعفر ابن ibn طالب to bayan kwana uku ya zo manzo sallallahu alaihi yana jiwa gida ne da yanayin gina suke iske da mata da iya ne da sauransu sai ga yan kananan yara ne su abdullahi da iyan shi ja'far marigayi yaddi be su sai ce a kiro mai wanzan a kiro mai zai ce dukka ya musu aski duk a musu aski an kai musu aski ya ce a musu wanka an kai musu wanka ya ce ni a uban su yau saboda yan Ja'far yan shuhada'u sai suka ce to ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallam a kira wanzan ne musu aski dan me an ka musu aski haka abu wani abu ba ce ba faɗi wani abu ba ba ce manzo Allah ya ga wani abu gare su ba ko kiya ko wani abu ko suka ce dalili na biyu hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya ga wani ai mai an aske mai rabi an bar rabi irin aske da aka yi don doguwa kar ta kama mutum kun san haka akai ba ko mutanen da wuri haka akai ba har yanzu in ka tafi ƙauyen ƙayayau kana ganin an wa mutum aski an ba wata yar tukkuwa saman kai ko ba haka ba ehin to ai mai haka mun sallah mun sallah yana ganin haka ne azan fada yace ihliqhu kulla aw turkuhu kulla ko dai ka aske duka ko ka shi duka an ba a rabi da rabi to har an fara askin to yanzu ya mi yanzu mi a hita cikin matsalar eh don ba a ce a jira har gashin hito ko sai an ka ce an ka aski ba aske ba kaga an aski imam nawawi da kawo ga hadisi yace to daga wannan zamu ce sarahatan aski ya halatta babu li babula duk da mai aulil sai dan gitta mai sai ce ayya alaga harta malan a akwai li akwai la na farko wancan rabi da rabi na babu da ai dole sai aske duka dole ta tilasta aske duka don in ba aske ba har yanzu duk dan na agarai dole ka tilasta aske asken na ya zan dole don mi don ka aika ko shedan kila an fahimta sannan kuma yace to na yaran ɗiyan Jafar ba yace saboda tsafta baka je ya musu wanka ai musu kaza ba yaro al'ada in ba a mai aski aski gashi yawa kiyaye kai tunda yaro na bai tsaftace jiki ne bai tsaftace jiki ne kan haka duka akwai dalilin da yasa an kai musu aski muddin ba a samu dalilin nan ba har yanzu ana nan ba a yi ba sai ko mun gane kala kullu halin wannan shine sai dai malamai duka ba su tsananta game da haka ba abdul muhsin al-badr al-abbad a cikin littafin sa tafsirin annafiki da akamil manafiki na aikin haji na da ya yana magana aski wajen aikin haji to sannan ya ce to in ba don aikin haji ba in ka ce kai aski yana zama shirka ko haramun komi sai ce kuma zai yawa yana zama halat kamar kai aski ba don komi ba shi kenan kila wasu ne ko mun gane kan haka dai wannan shi ɗaya saɓanin malamai da aka yi Allah ya samu gane wannan shi aka kashe-kashen aski ala kadar hali abu na gaba akwai magana da muka yi jiya muka wasa ba sai mun wasa ba saboda lokaci ya tafi magana shara ehe magana shara da aka san muna yi kowane wata kamar da an bata muku jadi na magana mai tsawo game da haka nan falalar shara da falalar wanda ya shara da mi da mi da mi da mi sannan kuma mun san cewa da mutane suka rafa shi ga wannan al'amari na alkhairi ko don ganin shi Sheikh Jabir ya tahina ko mutane suna wa ido ba su wa baya to Allah haka wa fa man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamutu ko man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata ko to haka ba hayi don mutum ma shi ashirka ko ba shi shi ashirka ba ko ko mu ce shi arya kan mu zurhi da yawa shi arya ko kai wani da abu to don Allah ake yi saboda haka jama'a kamar da ni ambata jiya wasu kaskan tun jiya haka ayi magana mai tsawo to kuma ko na yan na san mafi yawa uku ɗinsu cikin hudu duk suna sharar da aka yi ko wani wata ko wani wata ko ba a komai sai wani wata wadda aka zuwa masallatai jimu'a jimu'a ana fi sabilillahi mutane suna addu'a ta alkhairi suna sa alasan albarka da sauransu Allah na bada lada ya kamata jama'a mu kula da wannan a wannan satin za a yi na nan Buhari ɗan shehu insha Allah yau muna larba gobe alhamis gobe na a ranar yi dama ran alhamis ake yi saboda a waye gari zai jima masallaci tsaftatacce da Allah jama'a ba da haɗin kai kowa sai kokari alal aqal da ko dai baka yi sallah can ba kamata ya ce ka yi sallah can don ana cewa assalamu alaikum a fara aiki ka ko da rana ka fitowa an gama ya fi kowa ta zuwa aiki nura alhamis rana aiki ta ranar shiga kasuwa ta ranar kai yara makaranta ce kaga ba bukata a ce takwas tara ba a bace ba saboda haka aƙalla dai ko dai ba ka yi sallah can to da ka yi sallah masallacin ka ka buga mashin ɗinka kun wuce ka haɗu can Allah ya taimaka Allah ya saka maka kowa da alkhairi kuma ya hanka zo kar a manta a ba shi shugabanni akwai malam Hassan da su malam Abubakar ga su da sauransu za a hidda list na ka ba da sunanka ka ba da number ka unhanin wannan saboda wata dut sai a tunatar da kai cewa gobe ko jibi rana kaza alhamis za a yi sharan masallaci da an ka saba na wata-wata a masallaci kaza a masallaci kaza a masallaci kaza abin rotating ya kai daga wannan da wannan da wannan kila gobe ayi masallacin buhar dan shehu wani wata za a wani masallaci wani wata za a yi masallaci wani haka dai ubangiji Allah ya sa maka kowa da alkhairi a bada haɗin kai a ji Allah ya saka mu da alkhairi wannan kenan abu na gaba mahaifin shi malam jabir wanda ya asasa wannan sunnat baya da lafiya an kwantar da shi asibiti a nan kudus ana nema ga yan uwa su taya a shi addu'a Allah shi bashi lafiya Allah ya da shi ya mai da shi cikin iyalansa wanda ya samu lokacin diba shi Allah hore mai sai ya je duba shi a Udus ko Udus wani daki Amenity yawa room room 23 daki mai namba 23 nan Udus Amenity Amenity sabuwa kenan yawa Amenity sabuwa a je diba mara lafiya hasali ma mahaifinmu na gaba ɗaya ko ba haka ba mafin wanda muke ta da shi na mafin malamin mu na abokin mu dan uwan mu kaga ya zan wajibi na ga mu kari gare mu Allah ya taimaka shi ba mu ikon zuwa idan ya zaka da uzuri ka taimaka da addu'a Allah shi ba shi lafiya sannan abu na gaba karatun da muka sa wanda malam Mustafa ya fara wancan satin da ya gabata ranar Lahadi da aka sa to an samu yan matsaloli na cewa akwai bukatar wasu gyare-gyare a wurin karatun wadanda sun ka zo sun ga dai situation ko yanayin wurin karatun ba a gama ba illai an sa hanzari an aza amma ba a gama gyare-gyaren da ya kamata a ce an yi ba ko ba haka ba ba da sun ka zo irin yalwar wuri irin wutace irin dai samun haɗin kai da sauransu to duka akwai bukata a gyaggyara wuri da sauransu a yi sai aka ga cewa mutane masallacin suka ga cewa dan ba su ɗahiri a ɗage musu kafa har har su shirya saboda haka in Allah ya sa wani duk kowa ya zo to a sani wannan satin da za mu shiga alhamis din ran lahadi ba za a yi karatu ba hasali ma ba ma wannan satin ba kanda a koma sai an bada sanarwa kaka ce lahadi dai an kace a an dage karatun sai an gama shirye-shiryen da aka yi sannan a bada sanarwa in Allah ya so sannan a komo ina fata mun fahimci wannan in kuma wani dan uwa iri ya kamata ma tura a WhatsApp kila su taimaka su tura muna saboda a sanar da wanda bai zo karatu ba wannan insha Allah ta'ala wannan ina jin sune ne da ya kamata mu ambata a yi haƙuri na ja lokaci malam mustapha immigration shi ma yana neman addu'a ko wani mara lahaya ko shi ne shi abin lahiya to shi ka nema addu'a kan wasu matsaloli nashi kan uwa su shi addu'a sannan haka nan malam umar shi ma nema addu'a faruku shi ma mahaifinsa ya rasu kuma shi ma yana nema addu'a kuma an samu masa ya samu karuwa kuma yana nema addu'a Allah shi gafarta mahaifinsa kuma Allah shi rayar da abin da an ka samu subhanallahi ina jin awai mallawal mai doki shi ma alhamdulillah ya dawo ubangiji Allah shi bashi koshin lafiya kuma waɗannan musibbu bala'uka irin waɗannan Allah ya yashe mu su ku duk wanda ka haka Allah shirye da su in ba shirye Allah ya mana maganin su Allah ya sa abin da sun kace a ba su Allah shi hana musu amfani da shiya Allah shi hana musu amfani da shiya a ah, sai bai kuma to madalla subhanaka allahumma bihamd jiya na na ce dama kila muna da wasu bashi to kuma kila abinda an ka samu alhamdulillah kila yayi Allah saka maka wa da alkhairi ko amma wanda har yanzu ya taho da bashi ina son ya basuwa to ya basuwa ina jin an gane magana yawwa Allah saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik